Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 21 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa furucin da shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi a farko wannan wata cewa dubban sojoji daga ƙasarsa da kuma Rasha za su kafa wani sabon rukunin soji ba abu ne mai yiwuwa ba. A yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a cikin gida, gwamnatin mulkin addini ta ƙasar Iran tana can tana gwada ƙarfin soji ta ƙasashen waje inda tehran din ta samar da jiragen yaki mara matuki da kasar rasha wanda suka kashe fararen hula a ukraine kada jami'an kiwon lafiya na falasɗinawa sun ce mutum ɗaya ya mutu kana wasu guda uku sun jikata a wani arin gama da aka yi a cikin dare a garin jenin da ke gabar yammacin kogin jordan da sojojin isra'ila To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomin jihohin yankin Niger Delta musamman jihar Bayelsa suna cikin mawuyacin hali sakamakon ambaliyar ruwa. Lamarin da ya sa a kan dole hukumomin jihar suka rufe makarantu da wuraren aikin gwamnati. Ga abin da wani mazaunin yankin ya shaidawa muryar Amurka. yanzu ba ya sa ba ma hanyar shiga ma kwata-kwata farko an samu matsaloli na rashin hanya na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan ya zo ya sake tabarbare abubuwa yanzu matsof da masu motoci asara suke daga mota ta faɗi sai dai a ɗauko kayan a kibiya kuma saboda ba a kai akan lokaci ba kaya lalace To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za ku ji cewa wutar daji ta laƙuma akalla eka 234 na gandun daji a sassan jamhuriyar Nijar a daidai lokacin da yankin ke ƙara fuskantar gusowar hamada. Bayan haka za ku ji cewa shugaban wata ƙungiyar fafutuka a Nijar ya jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmayar kare muradan ƙasashen Afirka. Bayan da ofishin jakadancin Faransa ya soke takardar bizarsa ta shiga ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Ma'aikatan tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa furicin da shugaban kasar belarus alexander lukashenko ya yi a farkon wannan wata cewa dubban sojoji daga kasarsa da kuma kasar rasha za su kafa wani sabon rukunin sojoji ba abu ne mai yiwuwa ba lukashenko ya ce za a yi amfani da sojojin belarus dubu saba'in da sojojin rasha dubu goma sha biyar a kafa wata sabon rundunar soji ta rasha da belarus ma'aikatar birtaniya ta ce a cikin wani sabon bayanan sirri da aka kafe a twitter cewa duk da wani faifan bidiyo da jami'an belarus suka fitar don nuna isar sojojin rasha a belarus da wuya a ce rasha ta tura karin dakaru masu yawa zuwa belarus ma'aikatar ta kara da cewa rasha da belarus za su iya tattara sojoji a cikin sakon twitter amma da wuya rasha za ta iya samar da shirye-shiryen yaƙi mai girma da ake da awar saboda sojojinta sun himmantu a ukraine da alamar sojojin belarus suna da karancin karfi na aiwatar da ayyuka masu girma har ila yau juma'a garuruwan kake da zaporozhye hanna kasar ukraine sun fuskanci tashin bama-bamai kamar yadda rahoton kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana zaprozia gida ne na tashar makamashin nukuliya ta ukraine ba a dai bayyana irin ɓannan da fashewar ta ba a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a cikin gida gwamnatin mulkin addini ta kasar iran tana can tana gwada karfin sojojinta a kasashen waje inda tehran din ta samar da jiragen yaki mara matuka ga kasar rasha waɗanda suka kashe fararen hula a ukraine da gudanar da atisayi a yankin kan iyaka da azerbaijan da kuma kai hare-hare akan wuraren kurdawa a iraki Iran dai ta musanta kai wa Rasha jiragen kuma Rasha ta musanta amfani da jiragen a Ukraine. wannan matakin na nuna shugabannin iran na kokarin hada tsauraran ra'ayi a cikin kasar yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga don nuna rashin amincewa da mutuwar masa amini har shekaru 22 da ta mutu a hannun 'yan sandan da'a a kasar a ranar 16 ga watan satumba har ila yau matakin na zama abin tunatarwa ga duk yankin gabas da tsakiya da kuma yammacin duniya cewa gwamnatin iran tana kan bakanta da amfani da karfin tuwo a waje da kuma cikin gida don ci gaba da tserewa kan mulki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an kiwon lafiya na falasdinawa sun ce mutum ɗaya ya mutu kanin wasu guda uku sun jikata a wani arin gama da aka yi a cikin dare a garin jenin da ke gabar yammacin kogin jordan da sojojin isra'ila shaidu sun ce rikicin ya afku ne da yammacin jiya alhamis yayin da sojojin isra'ila suka kutsa a cikin sansanin 'yan gudun hijira na garin jenin a wani kame da suka yi ma'aikatar lafiya ta falasdinawa ta faɗa a yau juma'a cewa wani matashin ba ne ya mutu jim kaɗan bayan harbin da isra'ila suka yi masa wasu uku kuma sun jikata sakamakon harbin bindiga rundunar sojin isra'ila ta ce sojojin na yunkurin kama wani da ake zarge dan bindiga ne a lokacin da rikicin ya barke waɗanda ake zargin sun jefa bamabamai tare da harbi akan jami'an tsaron inda su kuma suka mayar da martani da harbin bindiga in ji sanarwar da rundunar ta fitar amma ba tare da ƙarin bayani ba tashin hankalin na baya-bayan nan ya biyo bayan zaman ɗarɗar da aka kwashe watanni ana gwabzawa tun bayan da sojojin isra'ila suka fara kai farmaki a yammacin gabar kogin jordan a watan maris bayan wasu munanan hare-hare da 'yan bandiga suka kai a kan isra'ila to madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu al'ummomin jihohin yankin niger delta musamman jihar bayelsa suna cikin mawuyacin hali sakamakon mummunan ambaliyar ruwa Lamarin ya shafi ƙananan hukumomi bakwai cikin takwas da ke jihar a cewar hukumomi. A kan dole gwamnatin jihar ta rufe makarantu da wuraren aikinta. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. ambaliyar ruwa na ci gaba da gallabar jihohin yankin niger delta musamman ma jihar bayelsa inda bayanai suka nunar cewa hanyoyin shigar da abinci sun yanke sakamakon ambaliyar ruwa a jihar alhaji sha'ibu ma da ke da wani kamfanin manyan motoci wanda ke safarar kayan abinci daga arewaci zuwa kudancin najeriya ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin. Nana Alayi Shuaibu da madawakin tilan Fulani. Yanzu ba sa ba ma hanyar shiga ma kwata-kwata. Farko an samu matsaloli na rashin hanya. Na biyu kuma gashi wannan ambaliyar ruwan ya zo ya sake tabarbare abubuwa. Yanzu matsof da masu motoci asara suke daga mota ta fadi sai dai a ɗauko kayan aki biya kuma saboda ba a kai akan lokaci ba kaya lalace kamar irin su albasa su tumatir ga sunan kayan masarufi dai alkaluma dai a yanzu na nuna cewar akalla mutane miliyan ɗaya ne suka rasa mahallansu a ƙananan hukumomi bakwai da ke jihar ta bayelsa gwamnatin jihar ta ce ambaliyar ta ruwa wani babban bala'i ne da ya afku a jihar ta bayelsa Honorable Ayuba Duba shine kwamishinan ma'aikatar watsa labarai ta jihar ta bayelsa out of the eight local governments, I can tell you that seven are affected seriously. First of all, what government did even before the, before the Yana cewa ne gaskiya abin da ya faru na bala'in ambaliyar ruwa wani tashin hankali ne gare mu a jihar ta Bayelsa kuma daga cikin kananan hukumomi takwas da muke da su a jihar Bayelsa kananan hukumomi bakwai suna cikin tashin hankali na ambaliyar ruwa kuma ya sa dole muka rufe makarantu da kuma ma'aikatan nan gwamnati domin dai ganin cewa bala'in ambaliyar ruwa ya ta'azzara kuma ya zarce wanda ya faru na shekara ta 2012. Hukumar Red Cross da ke aikin jinƙai a wasu garuruwan al'ummomi kusan talatin a shiyar karamar hukumar Abuwa Aduwa da ke jihar Rivers. Jama'a na can makale a wurare daban-daban inda bala'in ambaliyar ruwa ya shafa. Musa Bari Bulu apo wani ɗan jihar ne kuma ga abin da yake cewa Yana cewa ne kuma mun ɗauki cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kawo muna ɗauki, amma dai babban tashin hankalinmu shine yadda ake ci gaba da ruwa kamar da bakin kwarya a yankin na Niger Delta. Wannan bala'in na ambaliyar ruwa ya riga ya afku, kuma hasashenmu shine gwamnatoci su kawo muna ɗauki. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta nema a shiyar yankin Niger Delta ta ce ambaliyar ruwa ta halaka mutane da dama kuma ta ce ta kawo ɗauki ga mutane sama da miliyan ɗaya. Mr. Gudiyan Tupiku shine shugaban hukumar a yankin Niger Delta. So these states have been predicted to suffer from this uh, Eh, Yana cewa ne dama tun kamin yanzu mun gudanar da wasu taruka na masu ruwa da tsaki da kuma shugabannin al'umma da shugabannin kananan hukumomi kan cewar bayanan da muke samu za a samu mummunan ambaliyar ruwa saboda haka mun ba da agajin gaggawa a rukunoni daban-daban na garuruwa a jihohin bayelsa da ribas sama da miliyan ɗaya kuma akwai bukatar kayan abinci babu abinci a yanzu Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. shugabannin duniya da 'yan birtaniya sun mai da martani akan murabus ɗin ba zato ba tsammani da firaministan birtaniya liz truss ta yi a jiya alhamis bayan da ta shafe makonni shida kacal akan ƙargar mulki inda manufofinta suka haifar da rudani a kasuwannin hada hadar kuɗi da kuma adawa mai ƙarfi a cikin jam'iyyarta da ke zagon ƙasa ga ikonta shugaban amurka joe biden ya ki cewa ufa kan batun murabus din nata a ranar alhamis lokacin da 'yan jarida ke masa tambayoyi kafin ya hau jirgin shugaban ƙasa mai saukar ungulu na marine one kan hanyarsa zuwa jihar pennsylvania ya ce huruminta ne ta yanke wannan shawara amma abokiya ce ta gari a kan batun rasha da ukraine kuma burtaniya za su magance matsalolinsu amma dai ta kasance abokiyar zama ta gari da take magana da manema labarai a brazils shugabar majalisar tarayyar turai roberta metsola ta ce tana fatan za a warware matsalolin cikin gida a birtaniya sakamakon murabus din trans don ba da jimawa ba alakokin birtaniya da tarayyar turai sun kasance a kan gaba a cikin abubuwa da muka ba muhimmanci tabbatar da cewa ka'idar na nan tare da fahimtar tasirin da shirin brexit ya yi ga 'yan birtaniya da ke zaune a tarayyar turai da kuma 'yan tarayyar turai da ke zaune a birtaniya da ci gaba da hulɗar tattalin arziki da kasuwanci muna fatan za a warware wannan batu za mu iya cewa za a magance rashin fahimtar cikin gida a cikin gaggawa in ji ta a ƙarshe yayin da jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar china ke gudanar da babban taron ta a wannan mako yawancin mazauna birnin beijing sun mai da hankali akan batu da ba a ƙara a cikin ajandar taron ba ko shin za a samu saukin manufofin kakkaɓe coronavirus da ake kira zaro covid mai tsanani da ke kawo cikas ga rayuwa a wasu lokuta ga tattalin arziki ya bayyana a matsayin tunani na fata yayin da duniya ke tafiyar da rayuwa bayan barkewar annobar da yawa a fadin kasar china sun janye kansu daga jerin gwaje-gwajen covid-19 so da yawa a duk mako da hana su tafiye-tafiye zuwa wasu yankuna da kuma yiwuwar kulle jama'a a gida jama'a na kallon taron na jam'iyyar da za a kammala a gobe asabar bisa dalilai guda biyu taron wanda ake gudanarwa bayan shekaru biyar da kuma tsara ajandar kasar na shekaru biyar masu zuwa na iya aikewa da alamu na yiwuwar yin sauye-sauyen manufofin masu tsauri na biyu kuma hukumomi ko da yaushe suna tsara matakan yaki da covid-19 da kuma akasin haka kafin lokacin da annobar ta yi kamari da ma lokacin da ta yi tsanani da za a iya kokarin sassauta barna da kuma damuwa a lokacin da annobar ta zo ƙarshe. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A kowace shekara Nijar na fuskantar matsalar gobarar daji da ke laƙuma dabban filayen kiwo. A bana wutar ta laƙuma akalla eka 234 na gandun daji a sassan ƙasar tare da lalata tan ashirin na abincin dabbobi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar gusowar hamada sakamakon ayyukan bil'adama da ke janyo illa ga muhalli. Wakilin muryar Amurka Hamid Muhammad ya aiko mana rahoto akan batun. wannan lamarin ya zo ne tare da karancin ruwan sama da aka fuskanta a cikin jihar agadez a wannan watan ne dai gobarar ta fara kula a cikin jihar inda ta shafi yankuna da dama da ke cikin jihar gobarar dajin dai ta lakume eka 234 na filayen kiwo inda makiyaya ke zuwa ciyar da dabbobin su abdu nasiru jami'i a ma'aikatar kare muhalli da gandun daji ban da mana eka 234 koni a nan jihar agadez wajen ton fiye da 20 sai koni a kaga ifra an samu eka goma in Dingal an samu eka 221, agar an samu eka biyu kowa ya sa wuta, illa wuta tana da yawa. Ciyawa wa ta uwan ta fi ton 200 ne ƙone, kaga asarar ba ƙaramin shakar ƙasa. makiyaya dai sun shaida faruwar lamarin inda ba su iya aikata komi domin shawo kan matsalar ga wasu daga cikin su na haɗu da wuta ta taso hukuma ta taimaka ma talakawa na cikin daji sun matsu dama ciyawa kaɗan ne kuma gobara ta canya ciyawa hatta gama da rayukan mutane ni abun da na gani dai talakawa sun sha wuya ga wurin nan dan filin da ta yi ciyawa ta ƙone duk a san dubara da aka yi a samu matakin da aka ɗauka in an ɗauka wannan mataki ya iya a musu magani dama dagi ciyawa ne makiyayi dama ciyawa ne mutane sun wahala. Ana fargabar gobarar dajin da ta haifar da karancin ciyawar dabbobi wanda da yawa daga cikin makiyaya sun dogara da ciyawar ne wajen ciyar da dabbobinsu. To sai dai hukumomi na shirin samar da mafita kan irin ɓarnar da gobarar ke yi wa filayen kiwo. Abdu Nasiru jami'i a ma'aikatar kare muhalli da gandun daji. Gwamnati ta mataki da na ɗaya dai akwai gargaɗi kuma na biyu akwai aikuna da ake ana buɗe burtali na kare wuta a samu wuri a buɗe burtali hanya za a buɗe kamar faɗin metar ashirin kama makami na farko dai wanda ya kamata na kare wutar daji shine waya kan mutane akan wutar daji hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger madalla a gaida hamid mahmud to har yanzu dai muna a niger Shugaban wata kungiyar fafutuka Michael Zodi ya jaddada aniyar ci gaba da gwagwarmayar kare muradan kasashen Afirka bayan da ofishin jakadancin faransa a birnin yamai ya ba da sanarwar soke takardar bizar da ke ba shi izinin shiga kasar ta faransa ko da yake ba a bayyana dalilin wannan mataki ba wasu na ganin abin tamkar na huce takaicin caccakar da yake yi wa manufofin shugaba emmanuel macron ne wakilin muryar amurka sulaiman muni barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai ta hanyar takardar da ya saka wa hannu a jiya laraba 20 ga watan oktoban 2022 ne jakadan faransa a nishar ambasada sylvain ite ya sanar da shugaban kungiyar fafutuka ta turnon lafashi international michael zodi matakin soke takardar bisar da ke bashi izinin shiga kasar ta faransa abin da ke nufin daga yanzu ba shi da 'yancin shiga kasar ballantana ya gudanar da harkoki lalle jiya da marake ne aka aiko mini wannan takarda aka ce mini an soke wannan visa da aka bani da kai da kawo eh, kyan a kasan faransi suka ce wannan visa da gare ni na shekara guda sun janye shi na so ina so in tai faransai na zo wajen shi in tambaye shi izini kuma ko da yake takardar bata fayyace dalilan ɗaukar wannan mataki ba dan gwagwarmayar na danganta abin da jajircewarsa akan maganar ficewar faransa daga yankin sahel ayyuka da faransa yake nan ga ba daidai ba ne kamar aiko sojawan su hakan ga a zube amma ba su amfani komi wannan muka ce ba yarda shi ba wannan bai hana kuma mu ci gaba da wannan gwarmawa da muka sa gaba dan nijar ya ci gaba yan sahel su samu inkin kansu mun dai inkin kan ne muke nan ga nema paske suka ce suka bamu independence amma mun gano ba haka bane kuma zan kara fara musu ba wannan ne zai hana ni in ci gaba da wannan gwagwarmawa da nake nan ga sai dai wasu 'yan kasa na ɗaukar wannan dambarwa a matsayin wani rikicin cikin gida wato tsakanin faransa da wasu abokan tafiyarta na nan gida nishar shugaban kungiyar moshen siraji isa na da irin wannan ra'ayi michael zodi shine wanda hakika a shekara biyu da suka wuce kasar faransa ta bashi lambar yabo bisa ga ayyuka wa'anda yawa faransa a wancan lokaci mun zarge shi da leƙon asirin mu to hakika yau idan suka hana shi shiga ƙasarsu sai mu ce to hwada ce da ubangida da shi da yaron shi mai baka tallafi da ƙa'idodi to idan akwai ka'idodin da baka cika ba to yana iya taka maka birki yalla shi michael zodi din ya yi ba daidai ba a ƙarshen makon jiya ma gwamnatin faransa ta ba da sanarwar haramtawa wata fitacciyar yar rajin kare muradun afirka yar asalin ƙasar switzerland da kamaru natalie ya shiga ƙasar saboda zarginta da tunzula jama'a tare da yada aƙidar nuna kyama ga faransa dalili kenan ake ganin soke vizar takwaranta na nijar michael zodi tamkar wani matakin taka birki ga masu nuna kin jinin manufofi da tsarin siyasar faransa a afirka yau faransa aljanna ne ban da wani kasa in ba niger ba inda an an soke mini nationality ne na niger zan ji kiwo amma nan ga ni dan niger ne kuma na amince ni dan niger ne kuma zan ci gaba da zaman dan niger tun rana fa kungiya international ne kuma siyakin mu yana kyan a kasan faransa saboda shine ni nake zuwa faransa ba wai neman aiki ko wani abu ne nake zuwa nema da yake yi wa wata kafar kasarsa karin bayani bayani jakada sylvain ite ya ce ya lura michael zodi baya zuwa faransa akai-akai saboda haka yanke shawarar soke masa visa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sulamun mummuni Barma, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar dokokin amurka na shirin samar da wata doka wacce za ta dakatar da sai da makamai ga saudiya bayan da masarautar ta nuna goyon baya ga kungiyar kasashen da ke samar da mai ta opec plus rage adadin man da za a rika haƙowa a wani taro da ta yi a makon da ya gabata yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalu madalla to a makon da ya gabata ne kungiyar kasashen da ke da arzikin mai a duniya ta opec plus ta rage adadin man da kasashen za su rika haƙowa da ganga miliyan biyu duk da cewa amurka ta nuna adawarta da matakin lamarin da ya harzika 'yan majalisar dokokin amurka suka nemi a doki mataki kan saudiya mai ɗimbin arzikin mai shugaba joe biden ya ce zai haɗa kai da majalisar dokokin su yi aiki kan yadda za a ɓullo wa lamarin idan sun dawo daga hutun zaben rabin wa'adi da za a yi a wata mai zuwa. Ya ce za mu maiwa da Saudiya martani muna kuma ci gaba da tuntubar 'yan majalisar idan kuma sun dawo za mu ɗauki mataki. To 'yan democrat bi ne dai suka gabatar da ƙudurin dokar neman a dakatar da sayarwa da Saudiya makaman inda suka zargi ƙasar da zama jagaba a ƙungiyar ta OPEC Plus wajen cimma matsayin rage adadin man da za a raka haƙowa yayin da Rasha ta mamaye Ukraine. Sanata Richard Blumenthal na ɗaya daga cikin 'yan Democrats a majalisar. The complexity of ya ce waɗannan al'amura ne masu sarƙaƙiya da suka zarta batun mai kaɗai kuma shugaban ƙasa ya yi daidai da ya ɗauki wannan mataki muna kallon wannan doka a matsayin wani abu mai cike da basira mun lura cewa mu ne kaɗai muke mijinta dangantakanmu da saudiya kusai To sai dai Saudiya ta ce matsayin da aka cimma a ƙarƙashin ƙungiyar ta OPEC Plus matsaya ce ta bai ɗaya. Ƙungiyar ta OPEC Plus ta ƙunshi ƙasashe 23 da ke da arzikin mai a duniya, wacce ita ke da horumin ƙayyade yawan man da za a haƙo, kuma Rasha mamba ce a ƙungiyar. Sai dai ɗan majalisar wakilan Amurka Rokanna wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da bukata a ɗauki mataki kan saudiyyar saboda amincewa da ta yi a rage adadin man da ake haƙowa a kasuwar duniya ya ce ta yiwu saudiya ta amince ne saboda abin da ya faru a zamanin gwamnatin donald trump uh, ya ce ina ga kasar ta saudiya ta jima ba ta lissafi da kyau cikin 'yan shekarun da suka gabata ina ga kuma hakan na faruwa ne saboda trump ya sake musu saboda haka abin da biden yake so ya yi shine dawo da tsarin da ake bi a da To uh, sai dai a cewar Aaron David Miller babban jami'i a cibiyar Carnegie mai wanzar da zaman lafiya ta kasa da ƙasa a zamanin yarima muhammad bin salman saudiya ba kawar amurka ba ce uh, ya ce abin da yariman ya yi shi ne ya kassara matsayin siyasar shugaban ta hanyar amfani da farashin mai makonni kafin a yi zaben rabin wa'adi da matsayin da ya dauka na mayar da vladimir putin saniyar ware saboda mamayar da yawa ukraine duk a wani mataki na nuna goyon baya a siyasance da kuma ta fuskar tattalin arziki ga putin supporting him politically and economically. Su da 'yar Republican ba su matsa hannu wajen a ɗauki mataki akan Saudiya ba. ko yake wasu daga cikinsu sun yi magana kan yadda masarautar take take haƙƙin bil'adama a baya. Kamar yadda Brian Catalyst mai fashin baki a cibiyar nazarin yankin gabata ta tsakiya ta Middle East Institute ya ce. Um, ya ce wasu daga cikin sanatocin da suka fito daga jihohin da ake samar da gas a Amurka sun nuna damuwa kusan shekaru biyu da suka gabata a lokacin da saudiya da kungiyar opec suka dauki wani mataki da ya sa farashin mai ya fadi warwas ni a tawo mahangar ba tare da na nuna goyon baya ga wata jam'iyya ba dangantakar amurka da saudiya na rawa ita dai fadar white house ta yi watsi da sukar da wasu ke yi kan ziyarar da shugaba joe biden ya kai kasar ta saudiya a watan yuli tana mai cewa ziyarar ba ta da alaka da batun mai sai dai don ya nuna yadda amurka ta himmatu wajen ganin ta ci gaba da tallafawa yankin na gabas tsakiya to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar amurka a wannan jikon sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin cindy sen wacce ta haɗa asalin rahoton sai julie leathers gresham ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya gaida Mahmud Lalo yanzu kuma bari mu muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinki ne Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe Najeriya. Kika ce salam VOA Hausa hakika rayuwa al'ummar ƙauyukan jihohin Zamfara da Sokoto da Katsina da Niger da Kaduna suna cikin wani rashin tabbas sakamakon matsa musu lamba da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suke yi. Gwamnatin Najeriya da ta jihohi da ma jami'an tsaro sun gaza ɗaukar wani mataki. Kullum lamarin sai ƙara ta'azzara yake daga ƙarshe ina addu'a Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin. sai ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa atiku ya ce idan ya ci zaɓe zai bai wa matasan najeriya kimanin kashi 40 cikin 100 to amma abin tambaya shine me yasa bai baiwa shugaba obasanjo shawarar ya yi hakan ba a lokacin da yake mataimakin shugaban ƙasa har na tsawon shekaru takwas sai yanzu kai gaskiya wannan lamari abin damuwa ne ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga sanusi madatai da magaram da isu madatai da magaram da iliyasu yakubu digawa da kuma yakubu mai aski badaraka kuka ce mutuwar mutane hamsin da jakata wasu kusan ɗari uku a ƙasar chadi sakamakon zanga zanga kin jinin mulkin riƙon ƙwarya na soja wannan abin damuwa ne kwarai da gaske da fatan gwamnatin Mohammed Idris Deby za ta ɗauki matakin gaggawa na miƙa mulki ga fararen hula. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali za mu rika karantowa. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. To Maryam a takaice, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa furicin da shugaban ƙasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi a farkon wannan wata cewa dubban sojoji daga ƙasarsa da kuma ƙasar Rasha za su kafa wani sabon rukunin sojoji ba abu ne mai yiwuwa ba. Lukashenko ya ce za a yi amfani da sojojin Belarus dubu saba'in da sojojin Rasha dubu goma sha biyar a kafa wata sabuwar rundunar soji ta Rasha da Belarus. ma'aikatar birtaniya ta ce a cikin wani sabon bayanan sirri da aka kafe a twitter cewa duk da wani faifan bidiyo da jami'an belarus suka fitar don nuna isar sojojin rasha a belarus da wuya a ce rasha ta tura karin dakaru masu yawa zuwa belarus a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a cikin gida gwamnatin mulkin addini ta kasar iran tana can tana gwada karfin sojojinta a kasashen waje inda tehran din ta samar da jiragen yaki mara matuka ga kasar rasha waɗanda suka kashe fararen hula a ukraine da gudanar da atisayi a yankin kan iyaka da azerbaijan da kuma kai hare-hare a kan wuraren kurdawa a iraki iran dai ta musanta kai wa rasha jiragen kuma rasha ta musanta amfani da jiragen a ukraine a ƙarshe jami'an kiwon lafiya na falasɗinawa sun ce mutum ɗaya ya mutu kanin wasu guda uku sun jikata a wani arin gama da aka yi a cikin dare a garin jenin da ke gabar yammacin kogin jordan da sojojin isra'ila shaidu sun ce rikicin ya afku ne da yammacin jiya alhamis yayin da sojojin isra'ila suka kutsa a cikin sansanin 'yan gudun hijira na garin jenin a wani kame da suka yi To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyali 'yan uwa da abokan arzikin rabaran Dr. Yahaya Kasim Bangala Galadiman Katsina wanda ya rasu ranar Talata bayan gajeruwar rashin lafiya. Allah ya bada haƙurin rashin ya kuma kyautata namu ƙarshen aman. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham da ma injiniyan mu mr chang Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.